صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جماعة المسلمين الأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم musamman waɗanda muka taru a wannan masallaci na abu huraira da ke nan sokoto babban birni kuma sauran waɗanda wannan karatu zai isa gare su yau da kuma nan gaba in Allah ya nufa ina muna murna shigowa wannan wata mai albarka wata Ramadan kuma ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa babu shakka kamar da muka sani rahama ce ta ubangiji babba ya rayar da mu zuwa wannan wata awannin da muka samu daga faduwar ranar jiya zuwa yau ko su kaɗai ɗan adam ya samu a ramadan idan ya yi kyakkyawan amfani da su to sun ishe shi guzuri rahama ce ta ubangiji karama ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka bashi wasu ranaku da wasu watanni da wasu awanni da wasu lokuta masu albarka masu falala masu daraja kamar ramadan haka duk wanda Allah ya riskar da shi ramadan ya gode ma Allah sannan ya ci moriyar ramadan ta hanyar yin azuminsa azumin ingantacce wanda ayyukan harshe ba su ɓata shi ta hanyar ƙiyamun lai tarawe a masallatai da raya su ta hanyar halarta wuraren karanta alƙur'ani da fassara su ta hanyar sadakoki da ake bayarwa ga mabukata ta hanyar sada zumunci wanda ake ta hanyar ziyarce-ziyarce da aika saƙonni na fatan alkhairi musamman da irin waɗannan hanyoyi na zamani ta duk wata hanyar da mutum ya san cewa zai iya samun lada to ya ribace ta a cikin wannan wata duk wanda ramadana ya riske shi har ya fita yana da rai da lafiya bai samu gafara Allah ba to babu taɓaɓe kamar Allah mun gode ma da ka kawo mu wannan wata Allah ka ba mu lafiyar yin ibada a ciki Allah ka sauke mana yanayi da ake ciki kuma Allah mun gode domin kowa ya san a sakkwato dai da je aka fara azumi kaka akwai wahala amma cikin rahamar Allah ana cewa an ga wata sai wani iska mai ni'ima ya sauka sanyi ya sauka gari yayi daɗi ba a saukar da ruwan sama ba amma yau ko ranar da aka wuni ana ruwa iyakar sanyi da sauki kenan to Allah ka yawaita mana wannan ni'ima a cikin wannan wata ka sauke mana azumin sa ka sauke mana tarawihin sa ka karba mana ka sa mu fita a cikin sa muna waɗanda ka gafarta abu na biyu kuma Allah ya kawo mana sauki na matsalar sabani a wannan shekara tunda aka ce Rajab yayi 30 a saudiya ya yi ashirin da tara to alhamdulillah za mu haɗe da duniya ke don na san da wuya sha'aban da ya yi talatin a wurinsu ba sai ga shi duk gabascin duniya sha'aban ya yi talatin sun fara azumi yau mu kuma da ba mu gan shi ba ya yi ashirin da tara jiya an gan shi sama da jihohi goma sha biyu ni ma na ga waɗanda suka gani na wuce jiya ali a kilo na ga wasu na ta nune nune ana ta gwadi an gan shi kenan ni kuma ina saurin isa masallacin da zai sallah so alhamdulillah babu saɓani wanda kaga ya shiga sabani a wannan shekara to da mun son zuciya yayi masa kanta akwai wanda sun riga mu azumi kamar Niger jiya suka fara azumi Liberia tun shekaran jiya suka fara azumi kar kai mamaki ka ji wasu sai gobe za su fara azumi amma duk ba wata doguwar matsala ba ce dai a kasar da muke mun yi azumi tare mu haɗin kan da musulunci yake so gare mu ya tabbata amma kamar yadda na faɗa a rediyo faransa ne shekaran jiya ko radio freedom akwai wanda na yi fira da su duka shekaran jiya akwai na dai maganin cewa da yana yiwa al'ummar musulmin duniya su haɗu akan ganin wata ɗaya ƙarƙashin jagorancin ƙasa ɗaya da shugaba ɗaya da wannan ya fi dace ba tun da ba a cimma wannan batu aƙalla kowace ƙasa sai azumi lokaci guda to muna gode Allah a samu wannan ni'ima ta ƙarancin saɓani a wannan shekara idan ba ku manta ba a shekarar bara shekara ta 1438 a rana ta ƙarshe da muka tafsiri mun soma karanta ayoyi biyu na farko suratul nur sai lokaci ya mana halinsa muka ce in Allah ya nufa a wannan shekara in muna da rai da lafiya to za mu sake koma ma farkon sura ta ƙarya Allah ya tabbatar da alƙawarinsa na kawo mu wannan lokaci wanda yayi ba tare da ya faɗa mana ba domin ni dai Allah ya sani ban dauka ni zai wannan tafsirin da bana amma kuma Allah ya hukunta akalla dai farawa ga shi mun fara ba mu san abin da zai biyo bayan haka nan ba duk abin da zai biyo bayan haka nan kuma Allah ya sa ya zama alkhairi haka kenan zamu koma farko suratul nur ramma maimakon aya biyu kamata ka jaye mana har zuwa aya biyar akalla ko ko har shida ma a'a

رحمة الرحمن rahim suratun النور a waccan shekara mun yi bayanin irin hasken da Allah ya watsa a cikin wannan sura tun daga farkonta zuwa tsakiyar ta har zuwa ƙarshen ta, haske ne mai wari wato mai kawar da duhu wannan sura ta himmatu wajen bayanin al'amuran da suka shafi family ba don Allah shi ke sa masu sura suna da kansa ba da wannan suna sura ana iya kiranta sura iyali saboda ta danganci hukuncin hukuncin iyali yaya mataye tsofaffi baƙi masu ziyartar gida kai mai gida abubuwan da ya kamata a tsare na gida mutunci muruwa sanin ya kamata shi yasa sayyidina Umar ya rubuta ma gwamnan Sarakuka ce ku karanta ma ku karantar da matanku suratul nur zaka sura ce da ake so iyali su santa su san ma'anarta Allah ta'ala ya watsa haske a cikin ta, haske na shari'a wanda ke kawar da duhun jahiliya wanda ke karantar da mutane ya ya kamata su yi rayuwa zaka sura ce daga baki ɗinta haske ce sai aka bata suna sura sura suratul nur kuma a cikinta akwai bayanin haske na ubangiji Allahu nuru samawati wal ard sannan a cikinta Allah ta'ala ce zulumatun ba'dha fawqa ba'din idza idza lam idza akhadha ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور Allah ke bada haske duk wanda Allah bai haska masa zuciya ba baka iya haska masa Zaka wannan sura fitila ce, mai yada mana rayuwa, mai gwada mana yadda ya kamata rayuwa ta yi daɗi, shi yasa Allah ta'ala ya fara ta da hukunce-hukuncen zina da mazinaki. A matsayinsu na masu gurɓata rayuwar al'umma, masu lalata iyali, masu ta addini, masu kawo baya, masu sabarar miyagun curotoci su shigar da su cikin mutane. Allah ta'ala ce bismillahir rahmanir rahim suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun suratun anzalnaha sura ce da muka saukar da ita kuma aka watsa haske a ta. wa faradnaha muka wajabta ta ko kuma muka sa mata doka muka sanya dokoki da iyakoki a cikinta wa anzalna fiha ayatin bayyinat muka saukar da ayoyi karara a cikinta ayoyi bayyanannu la'allakum tadhakkarun ko da za ku wa'azto haka wannan sura wa'azi ce wannan sura tana karantar da abubuwan da suke zama wa'azi da gargadi ga jama'a to sannan sai Allah ta'ala shiga bayanin hukuncin zina da mazinata wanda shi zai bayyana mana alaƙar wannan sura da surar da ta gabace ta suratul mu'minun domin suratul mu'minun ta fara da bayanin sifofin mummunai qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum an al-lagwi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه غير ملوم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون سأل الله تعالى بين هنا cikin sifofin mummunai cewa suna kana al'aurarsu sai daga matayensu ko ku kuyangensu Allah ta'ala ce duk wanda ya nemi biyan fitar da sha'awarsa ta ɗan adam ta wata hanya ba waɗannan biyu ba wannan su masu tsallake iyaka yin ta'ala za ka a nan wannan sura sai Allah ta'ala ya bayanin hukuncin mazinata tace az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda mazinaciya mace da mazinaci namiji hukuncin su shine a bulale kowane ɗaya daga cikin su bulala ɗaya malamai suka ce da Allah ta'ala ce azzani fajliduhu mi'ata jalda mazinaci ku bulale shi bulala ɗari mace ta shiga namiji ya shiga amma fa sai an yi saɓani sai wani ya ce a ai shi ne mai yin zinar ita yin zinar da ita aka yi ita laisat zaniyatan inna ma hiya mazliyun biha shi ne mai zinar ita yi aka yi don haka don Allah ya kawar da shubha sai ya kawo su duka ce wa zani, da mai yin da mai yin duk yi suke don a kowane su fa'ili ne don ƙara kai matuƙa ga bayyana ita ma mai yi ce sai Allah ta'ala ya fara kawo ta kafin ya kawo namiji alhalin kun ga a wajen sata Allah ta'ala da namiji ya fara ya ce as-sariqu was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizu. wani ya karanta ta ya ce wallahu ghafurur rahim balarabe ce ƙarya kake yi ka kazabta la rahimahuma Allah na magana a yanke musu hannu kuma kana gafurur rahim ba dai anan ba gafurur rahim amma ba anan ba nan kan azizul hakim iko ya gwadi yace a yanke musu hannaye saboda me saboda duniya ta zauna lafiya in aka yanke hannu guda to hannaye da yawa za su kama kansu a lokacin daular turkawa fashi da makami ya tsananta don haka ba wanda zai je hajji face sai a cikin babban ayari da yan rakiya escort ake yi duk da haka sai an sha gaba da yan fashi a hanya amma lokacin da gwamnatin Ali Saud ta zo gwamnatin Sa'udiyya, da ɗaya aka fara ɗabbaƙa shari'a sai da aka shekara arba'in ba a kama barawo ko ɗan fashi ko guda ba saboda ɗayan tsaye dokar Allah haka ku gaya ma shugabanni su tsaye da dokokin Allah sai a zauna lafiya ba su iyawa saboda su kansu ba su bi dokokin Allah kana ce maɓarawo ya tsaye da dokar yanke hannu ga sata alhalin shi ba ɓarawo ne to duk lokacin da dokokin Allah suka tsayo a cikin al'umma za ka ga an zauna lafiya za ka sai Allah ta'ala ce fajlidu ku yi musu bulala malamai suka ce an fara faɗin azzaniya saboda me zai ba mu hikimar da ta sa aka fara faɗin azzaniya kafin azzani sun faɗi guda yanzu na'am saboda ba za a yi ba sai ta yadda amma an ba a tilasta ta ba shayin fyaɗe ba ana yi amma dai galibi ita ce take farawa kuma da yardarta ake yi na ɗaya kenan na biyu ta fi cutuwa da zin zina saboda ka taɓa jin wanda mace ta yi masa ciki namiji ake ya je wurin karuwa amma ya fito da ciki an taɓa haka ba shi ita ake ma ciki sannan na uku ita ke tsaron wani abu wanda zina za ta kawar da shi ko ba haka shi ne mutunci da budurci duk ita ke da shi ita ke tsaron su sannan na hudu ya fi zama aibi da bakin ciki ga gidansu idan ta yi zina fiye da yadda zai zamo ga namiji babu shakka duk wanda ya yi zina namiji ne ko mace to ya yi abin kunye ya yi abin faɗi haka ne ko ba haka amma da mace da namiji idan duka suka yi zina wane ne fi jawo abin kunya mace ita ce ta fi jawo abin kunya shi yasa malamai ke cewa azina fin nisa'i a'ar wa huwa min ajli al-haml adar wa huwa laha min ajli al-haml adar azina fin nisa'i a'ar zina ta fi bayar da aibi ga mata ta fi zama aibi ga mata wa huwa laha min ajli al-haml adar kuma tunda ana zuka mata ciki ta hanyar zina to ta fi cutuwa da yanzu. abu na hudu ko na biyar malamai suka ce sha'awar mace ga al'ada ta fi ta namiji ƙarfi don haka galibi idan namiji ya haɗu da mace shi ɗan zai shiga tsakanin su to matar yake fara aikawa nazratun fabtisamatun fa maw'idun da ta kalle shi ta ɗaya wani murmushi na musamman shi shi kuma ya kyalla idonsa daga nan sai a fara ko ta bluetooth a samu yadda za a haɗu ko ba ka ba daga nan a fara lambar waya sai a fara chatting to daga nan sai haɗuwa sai shi ɗaya cimma burinsa Allah tabaraka ta'ala yace fa fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda ku li kowanne mai zina namiji da mace bulala ɗari wace irin bulala za a yi amfani da ita malamai suka ce matsakaiciya kada a yi amfani da wadda za ta farka jiki kamar bulala ƙarfi kar a yi amfani da wadda ba ta da tasiri kamar ka ɗauko ganyen bishiya ganye ganyen dogon yaro ka ce da shiga ka bugu kaga ba bulala ba ne matsakaiciya a ina za a buga Aliman imam malik ya ce ga baya ya kwanta a yi masa bulala gaba al shafi shafi'i ya ce a yayi tsaye duk inda aka samu a buga amma a kiyayi idanu a kiyayi al'aura saboda hatsarin bugunsu sai da umar lokacin da sabir ibnu asal ya zo cikin masallacin annabi yana watsa shubuhohi yace ai Allah tabaaraka wa ta'ala yace fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh nan kuma yace fi yawmaini wa huwa fi kulli samain amraha thumma istawa ila as-sama'i wa dakhala fa qala wa lil ardi ya tawan aw karam qala ta'atina ta'iin faqadahunna sab'a samawatin fi yaw sayati in ka hada nan ka samu kwana takwas nan ka samu kwana shida haka qur'ani ya ci karo da junansa ya kawo wata aya ya kawo wani hadisi yana buga sabani tsakanin su sai dina Umar yasa aka kama shi aka daure masa shi sai rinka masa bulala shi da aka malam suka ce ba haji ba haji ba a yin sadaka ana haddi ne ga wato ainihin giyar jiki to sannan ana cire tufafi ko ba a cirewa malamai sun ittifaki cewa mace dole ne in za a yi mata hajji na bulala a yi mata a cikin tufafinta saboda ita jikinta duk al'aura ne kuma masu yi mata bulala da ba a su ba su ga jikinta to sai dai wannan ba zai ba da dama a ce ta sa duk abin da ta ga dama ba don tana iya zuwa riba form ta ba su kuɗi ta sa a yi mata riga mai mai katifa a ciki ko ba haka shi yasa wasu malamai suka ce sai ma an ɗaɗɗaure jikin nata amma shi namiji malamai su yi saɓani al'imamu malik da al'imam abu hanifa suna ganin cewa tuɗe shi ake a bar shi daga shi sai gajeren wando ai ta tsala masa bulala a jikinsa saboda su ake ya shiga jikinsa ya ji amma al'imam al'auza'i cewa yi a'a a bar shugaba ya duba ya ga wani yafi? wani ya fi tasiri abdullahi dan mas'ud kan ya ce sam ahir kada wanda ya tuki tufin wanda za a wa haka a bar shi da tufafinsa a yi masa bulala Allah ta'ala ce wala ta'khudkum bihi ma ra'fatun fi dinillah kada tausayi ya kama ku akan sha'aninsu fi dinillah cikin addinin Allah dinullahi ana ne fi hukmillah fi shari'atillah kamar da Allah ta'ala ce ma kana li akhudha akahu fi dinil malik a cikin dokar sarki zaka lil malik din walid dawlati din wal rabbi samawati din kasa tana da dokoki ko sarki ko wani sarki yana tashi doka sarki goma zamani goma in ayi gwamna goma ga jiha dokoki goma za a yi ƴan shugaban ƙasa goma doka goma za a yi ko a kasashen da suka ci gaba inda suke da vision tsayayyen tsari wanda da hasashen da za a cimma duk shugaba ya zo zai canza dokoki a rikarin trump daidai suke da na obama na obama daidai suke da clinton to haka abin yake tafiya duk duniya Dinin malik shine dokar sarki sai Allah ta'ala ce fi dinin la dokar Allah wannan doka ce ta Allah To haka dan uwanka ne kada ka ji tausayi Ɗan ɗanka ne kada ka ji tausayinsa matarka ce kada ka ji tausayinsa ƙaninka ne kada ka ji tausayinsa abokinka ne kada ka ji tausayinsa a sai wani ya ce to aini ina jin tausayin saboda na lura lauka-lauka ne ɗan jikin nasa ɗan ƙarami ne bai kai ya kawo gashi za a yi masa bulala Allah ce kada tausayinsu ya kama ko don kowane dalili amma fa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun yi imani da Allah da ranar lahira in kana da imani ba ka jin tausayin wanda za a wa a a'a kana jin daɗi za a aiwatar da dokar Allah saboda dokar nan yadda ta shafe shi haka ta shafe ka haka ta shafe sauran musulmi kuma aiwatar da ita a kansa za ta sa kowa ya daina keta doka lokacin da Allah ta'ala ce kada a yi zina ya ce kada ka yi zina ya ce kada kai da diyar wani ya ce kada ai da diyarka ya ce kada kai da kaunar wani ya ce kada ai da kaunarka ya ce kada kai da matar wani ya ce kada ai da matarka ya ce kada kai da uwar wani ya ce kada ai da uwarka a shi kenan shari'ar ta kuce ku duka da wannan ya zo ya keta doka to tsaida masa haddin nan shi ke kawo a zauna lafiya shi yasa da Allah ta'ala ya magana hukuncin kisa ya faɗi kisasi sai ce walakum fil kisasi hayatun idan kuna tsaye da haddi na kisasi za ku samu rayuwa za ka duk yawan kashe-kashen da ake yi da kidnapping da kama shanu a kashe masu su da fashi da makami a hanya da tsallakawa cikin gidaje da yankan aljihu da sata a makabarta da tona kabari a cire jijiyar ɗan adam ko a cire wata gaba ta jikinsa da sauransu da sauransu duk suna faruwa ne saboda ne eh saboda saboda babu isasi babu doka inda dokar Allah tana tafiya duk ba za su faru shi yasa sayyidina Umar da ya nada alƙali Shurai sai da aka shekara biyu alƙali yanzu ya ce ni dai wallahi sarki musulmi ba su in ce ka bata mini lokaci amma ba ni da aiki saboda me saboda kowa ya zauna lafiya ba wani ba wani abin da yake kawo kotu to ka je magistrate ta kauyen ku ka je shari'a court ta garin ku ka je court of appeal ka je supreme court kaga irin tarin shari'o'in da ake samu inda ana bin dokokin Allah ba a samu wani amma sai a zo ana wautar da dokar Allah is a barbaric judgment da zaka ce a yanka masa hannu dan kana barawo yasa baka so a yanka hannu kuma dan baka san zafin sata bai sa baka so a yanka hannu ai na taɓa ku labarin barawon da ya ji zafin sata ya alƙawari zai daina sata ko ba ya daɗe yana sata sai ya zo ya haɗa kayan aure ya haɗa kayan lefe ya je wurin surukinsa a shago kasuwa ya ce masa baba na zo in sanar da kai cewa kaya son haɗu a sa mini ranar da za a kawo to gobe a kawo babu damuwa sai ce amma duk Allah ga dubu ɗari hudu da hamsin ka je ka kai ma aboki na wani shago na kaza layi na kaza da ya je ya tarar da abokin baban nasa ko surukin nasa ya rufe shago ya dawo surukin sa ya rufe shago sai ke bari ya dawo gida ya aje sai gobe wani dan fata fatakin dare ya biyo hada da kudin da kayan gaba daya to irin zafin da ya ji a wai ashe haka mutane ke ji kai musu ya ce to wallahi ba ni ƙara to kaga inda za a yanka hannun mutum guda to kowa zai kama kansa haka inda za a fito da mazinata a yi musu bulala to kowa zai shiga hayyacinsa Allah ya ce wal yashhad azabahuma qa'ifatun minal mu'minin azabar da za a yi musu hukuncin da za a yanke musu to kada a yi shi asirce kada shiga cikin masallaci a rufe a yi kana shiga cikin gidan sarki a rufe ayi a fito bakin titi ido na ganin ido da rana ayi mu ayi musu wannan wale walayshar azabahuma ta'ifatun min almu'minin wani yanki na mummunai su zo su gane mu idon su ko don su yi musu addu'a ta Allah ya shirye su ko don labari ya watsu gari cewa an yi ma wani haji ko don su kalla su eh, abin nan su kalle su ji kunya su ga ga mutane na kallon su an gurfanar da su ana su bulala wannan hukunci ya shafi mazinaci da mazinaci wanda ba su aure gairul muhsan saurayi da budurwa duk lokacin da aka kama ɗayansu da zina ko dukansu da zina hukuncinsu shi ne wannan to idan ba zawari ne ko ba zawara ba su kuma wannan hukuncinsu daban ya tabbata a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani karatu wanda ya taɓa sauka an taɓa sallah da shi Allah ya goge karatu amma ya bar hukunci الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ya tabbata cikin sunna cewa idan wanda ya taba aure yayi zina to jefe shi ake wasu fuka sun hada jifar da bulalar sai dina aliyu ya taba tsayar da hajji ga wani mutum ya hada masa da bulala bayan ya masa bulala sannan kuma ya jefe shi duka biyu ya yi masa to idan muka zo ga wannan kalma ta azabahuma za mu haɗa ta da can inda Allah ta'ala yake cewa fa alaihin na nisfu ma ala al-muhsanat min al-azab farkon ayar da ke suwa da ramu fa idza ahsinna fa in atayna bi fahishatin fa alaihin na nisfu ma ala al min al-azab kun ga ashe al-muhsanat suna da wani hukunci na daban da waɗanda ba muhsanat sannan sai Allah ta'ala ce bayi a raba hukuncin biyu a yi masu rabin hukunci al-muhsanat yakan zo da ma'anoni daban-daban domin ihsan shine kariya katanga wanda ya aure muhsan ne ana kiransa muhsan sai Allah ta'ala ce wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum an hana ku aure matan da suna da aure sai fa in ribato su kuka yaki wannan ku katsa wancan auren ku aure su to sana'al muhsanat sune alhara'ir iya ko inda ba bayi ba al-ima sune bayi sai Allah ce idan da yayi zina aka yi masa hukunci bawa yayi zina ai masa rabi saboda daman zina a cikin bayi aka santa kuma abin kunya a cikin su baya da yawa kuma kai ba kammalallun mutane bane to idan muka zo ga hukuncin jefewa a jefe su har lahira to ya za mu ba su rabin wannan hukunci sai malamai suka ce a a nan ba za mu ɗauki wannan hukunci ba sai mu ɗauki hukuncin wa'anda ba su taɓa aure ba bulala ɗari don shi ke rabuwa biyu sai mai musu bulala nawa nawa bulala hansu hansu alimamu sha'arawi ce shi wannan hukunci bai na gani yana da cikin ƙur'ani domin cewar da Allah ta'ala ya yi abin nan fa fa in bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'ala al-muhsanati min al kun ga nan Allah ce falashad azaba masu ke da azaba jifa ta fi ƙarfin azaba in aka ce an kashe mutum ana ce masa azaba mai rai shi ake azabtawa kisa ba azaba ba ne shi yasa annabi suleiman ya ce ma hudhud lokacin da bai gan shi ba la'uazibannahu azaban shadidan aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin ba wannan ba aha aw la azbahanna law azibannahu azaban shadidan aw la azbahanna zabbasa azaba mai tsanani kuma in yanka shi ashe yanka azaba ne ya wuce azaba saboda haka hukuncin waɗanda ba su taɓa aure ba idan 'ya'ya ne a yi musu bulala ɗari in suka yi kuma a gaban idon mutane idan bayi ne a yi musu bulala hamsin hamsin idan wanda ya taba aure ne kuma ɗa ko ɗiya da aurenta ko ta taba yin aure ya mutu ta zo ta kasa haƙuri ta zina to wannan jefewa ake Allah ya rabu me yasa shari'ar musulunci ta tsananta hukuncin wanda ya taba aure aka wanda bai taba yi ba masu aure sun san da wannan kana iya kame kanka sau ɗari in baka taba sanin daɗin aure ba amma da ka taba yin aure ka kamun kai gare ka wallahi sai an yi kamar ana don ka sai shari'a ta tsananta hukuba don ta sa ka ji duk lokacin da kasance in kai ka kare za a daure ka a jefe ka da duwatsu har ka mutu za ka yi a kaga mutum da zai yi Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة مزناتي بايا أورن كوا سي مزناتي إرؤوس سبودا مزناتي ولا كنتتشيني أشكال الأمر mazinaci baya da kunya mazinaci baya da kwarjini a idonsa ya jawo ma kansa kushin Allah mazinaci ya ja kansa kushin jama'a mazinaci ya ja ma kansa bala'in duniya ta hanyar curutoci na jima'i da yake ɗauka wanda ake cewa STI sexually transmitted infections wa'anda zai ɗauka ya ɗauka daga wata ya sama wata ya ɗauku na wata ya kaima wata ita kuma ta ɗauko na wani ta kai masa in kuka lura shari'a musulunci ta yadda namiji guda ya aje mata har zuwa hudu da aure shar'antacce ya aje ko nawa yake da iko na bayi amma mace shari'a musulunci ba ta taɓa yadda ta zauna da fiye da namiji ɗaya ba kun san dalili kun gano sirrin duk lokacin da mace za ta haɗu da fiye da namiji ɗaya to ta zama matattarar ciwo matattarar curuta matattarar annoba matattarar bala'i zaka kara ganin ta yi ado ta yi kwalliya tana ƙanshin hoda ta fesa turare amma albarushi na nan ƙarƙashin ƙafafunta da ka sa da ita ka ɗaukar makanka ciwo da bala'i don haka ya koyan wa musulmi bala'in zina yawa gare shi kuma ba baya da iyaka da cikin bala'in zina tana jawo tana da zumunta da kusan dukkan kaba'irori mazinaci ba abin da bai yi ya fi kowa kwarewa ga yaudara duk yadda ta ba shi shawa yana da hanya goma na yaudararta da jawo hankalinta ya iya cin amana in ya saba koma ta makocinsa ya shayinta kai wani lokaci in bala'i ya yi bala'i har muharrama su kawwa sai na gare ta ya sannan yana iya yin karya, yana iya sati kuɗi don ya yi zina kafin ya kai ga biyan bukatarsa sai ya taka haddi bakwai bayan ya biya bukatarsa sai wasu haddodi guda bakwai sannan a lahira masu zina suna cikin hadari wanda ba kowane mabannace yake cikin sa ba annabi salasa ya ce ya gansu ansa su a wani wata tanda ta wuta kasanta da faɗi saman ta matse yadda kasan kwalaba haka cikin kwalaba haka ake dura su ranar alkiyama ana dura musu azaba daga cikin sirrin zina akwai cuta kama iyali domin duk wanda yake zina da kannin wasu sai an kai ga kanninsa duk wanda yake yi ga ƴaƴan wasu sai an kai ga ƴaƴansa duk wanda yake ga iyayen wasu sai an kai ga uwarsa kaga ashe ya jama danginsa da iyalinsa bala'i kamata dinu duk yadda kai sai an maka saboda ka zina bashi ce wanda sai an biya shi wani mutum ya ba da labari ya ce yana saurayi ɗan jami'a ya samu ɗiyar wani talaka ya yi mata wayo ya yi lalata da ita cikin ikon Allah sai ta yi ciki wanta ya zo ya same shi ya yi cikinsa da faɗa ya zai mare shi ya ce zai kai shi ƙara ya ce ya yi masa ƙazafi ya kore shi ya ce in ka sake tunkara ta da magana ta ni ban santa ta ba ma ban san inda ta fito ba ya manta da an yi wannan magana sam a kwana a tashi yana da ƙaura ta girma wata rana mamasta ta aika kiransa ga ƙawarsa nan an mata fyaɗe jina-jina ya hauta da duka sai ta faɗi wane ne ta faɗi ya je yadda ya ma wancan haka aka yi masa ya ce masa wallahi ina ina makure ka ina raba ka da rayuwarka ina haɗa ka da alƙali ina sa area boyin su daddatse ka ya ce ashe wannan fyaɗin da aka yi mata kuma ta yi ciki ya lallaɓo ya zo gidan wannan yana roƙon yi musu alfarma ya zo ya aure ta yace san mai san da haka yace wallahi sai sannan ya tuno da wancan abin da yana jami'a kuma ya dauka da an yi haka ta kare magana an gama Allah ya rama mawadansu haka ne ku ba haka ba yace sai an akwana a tashi yi aure ya kai ga iyalinsa ya yi saduwar sunna da ita amma ya kwan bakwai yana kaurace mata saboda ya same ta hururu ya tabbatar da ta taɓa zina ba mace ba ce lafiyayya tana da ƙurciya ba ta gane ba sai a hankali ta lallashe shi ya mata bayanin dalilin sana na ƙaurace mata ta ce to Allah ka rufa mini asiri ka taimake ni wallahi wani ɗalibi a makarantar mu yau dare ni kaji kaji yadda ya sai ya tuna daidai yadda ya ba waccan don haka ala tilas ya haɗe a kwana a tashi suka haihu suka samu yarinya ya mace ba abin da yake so duniya kamar ta ta kai shekara uku ya kai ta nazari tana yar shekara hudu aka ɗauko ta daga makaranta aka kawo ta gida wani malami ya sa ta kwana mata kaɗe ba a san wane ne jina jina sai da ta kwanta asibiti wannan ne ce Allah ubangiji haka ya isa an dai rama musu wannan an rama musu da kai yi roƙi Allah ya masa afuwa ya masa jin kai ya masa rahama sannan ya koma ga Allah jina ba ƙaramin bala'i ba ce tana hana mutum ɗanɗanar daɗin imani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mazinaci ba shi zina lokacin da yake yinta yana da imani zaka zare maka imani ake lokacin da kake zina sannan mazinaci yana bata zuri'a yana daura yadda. ruwansa da ruwan wasu jama'a daban ya shigar da yaudara cikin gidan mutum mai gadi ne amma da uwar gidan yake kwanci shi kuma mai gidan da mai aiki ba ta da take aiki gidan yariyar take aiki gidan dai ta yake aiki da Allah ya tashi tona masu asiri ta dafa abinci ita uwar gida ta an sasa an yi a gidan makauta sai shi ɗaya jiya mata shubha da shakka anya mutanen mutane ba su sami guba cikin abincin nan ba bayan da ta gama girki sai ta ɗiba ta ba kare kare ya ce ta yawon shi mai gida ya zo ta ce masa mai gida sani ba ilanai gidan suwa ne na kai nika ka ko san adawar da ke tsakaninmu sai daga bayan ji tsoro kai zan su samu na guba yace wallahi ko gaske ki tace ai kwantar da hankalinka na ba mu abincin na ci tun kare bai gashi yana yawo hankali kwanci yace to wannan ka suka zauna suna cin abinci sai mai gadi ya sallama yace ran kan karin gidan nan ya mutu tace eh? hankalinsa ya tashi ita ba ta rikici shikenan sun ɗauka abincin dafi guba ke cikin mutuwa za su ta ce to don Allah ka yahe ni wallahi ɗiyan nan hudu da ka gani na mai gadi sai ce to ni ma dai ki hankuri ki yahe min wallahi ɗiyan mai aikin gadon nawa ne suna haka sai mai gadi ya sake dawa ya ce mai gida direban da ya kaɗe karen ya ce ka zo ya biya ka ashe wai mota ta kaɗe kare ba guba ba ce amma a fili ya gaba to Allah tabaraka ta'ala duba ga bala'o'in zina yace azani la yankihu illa zanatan aw mushrik mazinaci bai kamata ya aure wata ba in ba mazinaci sa zaka duk lokacin da mutum ya zo neman auren yakka aka ce ma mazinaci ne to in yakka kaman ya ce kada ka bashi duk lokacin da ka je neman aure aka ce wance ba ta da kamun kai in dai kai mai kamun kai ne kakka aure ta sai Allah ya ce au mushrika ko wadda ta fita lalacewa mazinaci a a ce mushrika arniya ce Allah ya ce mazinaci ba wanda ta dace da shi daga muguwa mazinaci a ƴar uwarsa sai mushrika arniya wadda ta mafi shi lalacewa to duk abin da muka faɗi ga namijin shi za mu faɗi ga macen wazane tu la yankihuha illa zanin aw ita ma mazinaciya ba wanda ya dace ya aure ta daga mazinaci dan uwanta fasiki ko mushriki arne wanda ya fi ta lalace hurrima zalika ala almu'minin mu an haramta yin wannan ga mummunai an haramta mutum ya aure mazinaciya an haramta mutum ya je ya yi zina a matsayin mazinaci da mazinaciya an haramta ya auro ta a matsayin masu aure sai fa in ta tuba amma ko karuwa ka gani ta burge ka ta baka shawa kana iya kiranta ka ce to wance wanda abin da kike ke san ba daidai ne ta ce ko ni dai do Allah ba ni dubu biyar ba shiga ɗaki ka ce ba shi ne ka so ki tuba ga Allah ki daina ki je ki tsarki guda ki zo in baki sadaki dubu talatin shari'a ta yi zaka in ta tuba ta bari a ta'ibu min zambi kama la zambala shi ma namijin haka ne za aure shi aka ce maki wallahi yana biyar mata ya ce to ya alƙawari tsakaninsa da Allah daga yau ya tuba shikenan akwai da ta kama mijinta red handed cikin mota yana fasikanci da wata ta kwankwasa gilas sai daga kai yadda ita ce ta juya ta tafiya ta hankalin ya tashi ta to gida ta yi kamar ba ta san an yi ba ta kyale yau ya kajin ta yi mai magana gobe kajin ta yi mai magana sai ya gama abubuwan take na kyautata masa ta ƙara sai ce wala ba ta da su take tambaye da ni ma sai kire ta ce wani Allah tsaya dai tunda Allah larai shi wai abin nan ƙarya na ki ganin ma idonki ba? Ta ce ana gani amma ina ne na ƙware gyara Ya ce ki gyara ne Ta ce ai na san laifi na ne don inda kana samun duk abin da kake so gare ne maka ne ma to wannan sai karya masa zuciya ce kuma tun lokacin nake nazari da tunani ina ne na kasa kuma Allah ya sani zai yi ƙwari in gyara kai to kun san wato abin ya zama mari biyu don haka nan take sai jikinsa ya sanyi ya mata alƙawarin daga yau ba zai ƙara a cikinci to kaga ya halarci idan mutum ya alkawarin tuba Yace ya koma ga Allah ba zai ƙara ba to ya halarci a aure shi sannan Allah tabaraka wa ta'ala da ya maganar zina sai maganar hukuncin waɗanda suke jifar wasu da yin zina ita dai wannan zinar da muka faɗi hatsarinta muka faɗi illolinta muka ji bala'inta muka ji cewa ko a alkiyama masu yinta suna cikin wani hatsari to sai wani shi kuma ƙememe ƙememe ya jefe ka da yinta ya ce maka mazina ce Allah ta'ala ce wallazina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jaldatan ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون وأن سكي جيفر كتنغغم ماتا المحصنات وأن سكارك وأن باسو زنا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء سنن بسزو da shaidallu guda hudu ba fajliduhum 80 jalda bulale su bulala 80 zaka hukuncin kazafi na zina shine bulala 80 da nassi na alqur'ani amma in kazafi ne na wani laifi ka bai ce ma barawo ko ya ce ma makaryaci ko wani abu bai kaba da wannan to ba wannan hukuncin bane amma ji wannan sai dai alƙali ya kwatanta yayi abin da ake ce ma ta'zir amma kazafi ka dubi mutum amintacce lafiyayye me ko mace lafiyayya ma amintacciya ka jefe su da kazafi ka ce sun yi zina to Allah ta'ala ce a maka bulala ta wala taqbalu lahu shahadatan abada kada ku sake karban shaidun duk wanda aka tarar da ya taba yin kazafi to kar a karbi shaidun sa har abada ulaika hum fasiqun waɗannan su ne fasikai illa alladhina tabu sai waɗanda suka tura. ko illa tabu ko illa alladhina tabu faqbalu istisna'un min qabuli shahada ko istisna'un min al wanne ne a eh? ko wanne malamai sun faɗa wal aqrab an yauda ila al aqrab sun zan fasikai ba su tuba da sun tuba fasiciya ya kau in fasici ya kau to za ka bishe da su illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu sai da suka tuba bayan haka kuma suka yi gyara fa inna allaha ghafurur rahim hakika Allah mai gafara ne mun mai cin kai sai akwai mun fara karatun a ƙurarren lokaci don haka za mu dakata a nan abinda muka fi bisa ga sawaba Allah ya ba mu iko aiki da shi Allah ya kare mu ya kare zuri'anmu ya kare iyalanmu ya kare 'ya'yanmu ya mana garkuwa daga miyagun kaddarori da bala'o'i da fitinu da musibbu irin waɗannan Allah ya ba mu ikon zama muminai ya ba mu ikon nisan tafasinci da fasikai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu